This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da saura abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a cikin wannan shirin na safiyar yau Litinin 13 ga watan Janairun shekara ta 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanun labarai. To Murtala akwai alamar ana gabda da cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas da ke Gaza. ministocin harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai eu za su gana don tattaunawa kan batun wato ɗage takunkumi kan syria sannan shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ukraine za ta saki sojojin korea ta arewa muddin shugaba kim jong ya taimaka aka saki 'yan koriya da ke tsare a rasha To a cikin shirin bayan labaran duniya za ku ji cewa gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta shiga lalubo hanyoyin samun kuɗin shiga ga yankin na arewa domin tunkarar sabon ƙudurin dokar haraji ta gwamnatin tarayya. duk wani hatsi da za a fita da shi daga arewacin najeriya a tabbatar da cewa an anshi kudin harajin shi babu wani yanki wanda yake kwantributin 100 bisa 100 wacce da kasan nan gaba irin arewacin najeriya al'ummar jihar kaduna da ke arewacin najeriya kuma musamman a yankin birnin gwari suna bayyana farin ciki kan bude hanyoyi da kasuwanni a yankin biyo bayan sulhun da aka yi tsakanin gwamnatin jihar da 'yan bindiga. Da filani mu da hausa mu waɗanda mun karu gani mu ga fuskokin yau ga muna haɗuwa cikin farin ciki an zanna an yi sulhu da hausawa da filani da waye da hukuma da mutanen daji. To kamar kowace ranar litinin yau ma za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya to amma kafin duka waɗannan sai a gyara zama domin somawa da labaran duniya tukunna. To assalamu alaikum masu saurare ga labarai. Zuwa jiya Lahadi alamomi na nuna cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa ana iya cimma tsagaita wuta a yakin Isra'ila da mayakan Hamas da ke Gaza ciki har da sakin sauran mutanen da mayakan ke rike da su bayan shafe lokaci mai tsawo ana rashin nasarar yi. wata babbar tawagar jami'an tsaron isra'ila ta isa qatar don tattaunawa da jami'an masar da amurka da kuma qatar din a cewar mai magana da yawun firaministan isra'ila benjamin netanyahu suna wani sabon kokari na cimma yarjejeniya kafin shugaban amurka joe biden ya bar mulki a ranar 20 ga watan janairu a kuma kaddamar da gwamnatin zababben shugaban kasa donald trump mai baiwa gwamnatin biden shawara na ƙasa jack sullivan ya gaya ma shirin state of the union na cnn cewa bangarorin biyu na gab da daidaitawa kan yarjejeniyar dakatar da yakin da aka kwashe watanni sama da goma sha biyar ana yi a gaza da kuma sakin sauran mutane 88 da ke tsare a can yayin da aka yi imanin cewa silisi biyu na waɗannan mutanen na raye ministan harkokin waje na ƙasashe mambobin ƙungiyar tarayyar turai eu za su gana a ƙarshen watan janairu don tattaunawa kan batun ɗage takunkumi kan siriya a cewar babban jami'in aiwatar da manufofin ƙungiyar ta eu jiya lahadi a riyadh a gabanin taron jami'an diflomasiyya na gabar ta tsakiya da yammacin duniya da kuma sabon ministan harkokin wajen siriya shugaban bangaren aiwatarwa da na manufofin harkokin waje na eu kaja kalas ya ce ministocin harkokin waje za su gana a brussels ranar 27 ga watan nan na janairu don tattaunawa kan yadda kungiyar mai mambobin kasashe 27 za ta ɗage takunkuma ma siriya bayan shafe shekaru goma sha uku ana gwabza yakin basasa an hamɓarar da shugaban siriya bashar al-assad a wani gaggautaccen farmaki da 'yan tawaye suka kai bisa jagorancin kungiyar hayat tahir al-sham mai ra'ayin islama wata ɗaya da ya gabata tuni dai kungiyar ta kafa gwamnatin wucin gadi mai mazauni a damashku hotunan ɗirka-ɗirkan gidajen shahararrun 'yan fim da dangoginsu da kuma sanannun wuraren shirya fina-finai da suka ƙone kurmus na iya sawa a ɗauka cewa wutar dajin da ta yi kace-kace da los angeles manyan 'yan fim ne ta fi shafa to amma idan aka zagaye unguwannin da suka kone kurmus a wuraren alternate za a ga cewa wutar ta kuma kone wani katafaren yanki na ɗimbin baƙaƙen fata waɗanda suka guje ma wuraren da aka nuna wariya wajen siyar da gidaje akwai kuma wani sashi mai kunshe da jinsuna iri-iri inda gidajen wurin mallakin mutanen da ke ciki ne. yanzu wasu na fargabar cewa wannan wuta wadda ita ce mafi muni a tarihin california ta canza wannan yanayin wasu da dama ba za su iya farfadowa ko sake gina gidajensu ba kuma za a sake tura jinsuna marasa ƙarfi can lungu. To nan ba da jimawa ba Ibrahim zai sake shigowa da labaran duniya kashi na biyu to amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanni. a yayin da ake ci gaba da cece ce kan sabon kudirin dokar haraji da shugaban najeriya ya aiki wa majalisar dokoki wadda yankin arewacin kasar ke kokawa kan cewa ya fi taimakawa 'yan kudu gamayyar kungiyoyin arewa ta cng ta ce wajibi ne yankin na arewa ya yi amfani da ɗimbin hanyoyin tara haraji da yake da su da za su cike masa giɗin sabon tsarin na harajin idan har ya sami nasara wannan ya biyo ne bayan wani taron tattaunawa da ƙwararru kan tattalin arziki da ƙungiyar ta gudanar a abuja domin neman mafita wakilin Munasiru adamu el hikaya na ɗauke da ƙarin bayani CNG wacce ta sake nana ta bukatar dakatar da kudirin don yi masa garan bawul da zai dace da muradun kowane yanki ta ce haƙƙi yara ta akan 'yan majalisa daga arewa su tabbatar ba a yi wa yankin tsakiyar da ba ruwa ba. Shugaban gamayar Jamilu Aliyu Caranci ya ce ta hanyoyin albarkatun noma da kiwo arewa ka iya samun ɗimbin kuɗin shiga. 'Yan majalisar da mu su tashi su yi doka duk wani hatsi da za a fitar da shi daga arewacin Najeriya a tabbatar da cewa an anshi kuɗin harajin shi. Babu wani yanki wanda yake kontributin ɗari bisa ɗari ɗari da ƙasar nan gaba irin arewacin Najeriya nan ake noman masara nan ake noman gero nan ake noman dawa ko muna kira ga al'umma su sani cewa dole 'yan majalisar nan su sake zage damce su tabbatar cewa duk wata dabba da za a fita da ita an amshi mata haraji ina kungiyoyi suke wanda ke kare haƙƙin dabbobi kamata a ce ba a fita da dabbobi a arewacin Najeriya sai dai a fita da nama wannan shi ma zai yi boston haraji na arewacin Najeriya wannan matsaya ta zo daidai da hangin tsohon sakataren gwamnatin tarayya Mr. Babacir David Lawal wanda ya yi misali da arzikin kamfanin noma da kiwo na jihar Adamawa. Duk shanun da aka sayarwa akan sayarwa din nan ba su kasa dubu biyar ba mu bi kawai ranar kasuwan lahadi song the same thing. mayo balwa yola gire konkol the same thing ana zo da tireloli tireloli tuna kwasan shanu su tafi da shi kudu kamun ka fita adamawa an tare ka an irga shanu aka ce kowane shanu ka biya haraji dubu biyar na yi lissafi a shekara ba za mu kasa biliyon kusan ɗari ba ana zuwa a sai shanu a mubi dubu dari uku zuwa dubu dari hudu don ka kara dubu biyar a kai mene ya yi wani abu ne koma dubu goma goma kana caji a kan kowane shanu adama za ta fi biliyon ɗari a shekara so su tafi da naman su je su yanka su yi corn beef su yi sausage su sai da shi a supermarket in ka je sai a supermarket ko ta ina a najeriya sai a ce ka biya vata kai Jamilu Caranci ya yi hannunka mai sanda ga 'yan majalisar. Al'umma su tashi su rike 'yan majalisar su gam. Wannan bil ɗin idan ya tsallake aka tabbatar da shi ya zama kuduri to ku sani babu wanda ya cuce mu sai 'yan majalisar mu. Idan kuma aka maido shi aka janye shi to ku sani babu wanda ya taimake mu sai 'yan majalisar mu. Gwamnoni suna da gudunmuwar da za su amma duk wanda zai bada gudunmuwa ba ta kai gudunmuwar da 'yan majalisa za su bada ba. Gwamnatin tarayya ta ce duk mai shawara ko korafi na iya bayyanawa ko tinkarar majalisa don yi wa kudirin gyaran fuska. Abdulaziz Abdulaziz mai taimakawa shugaba Tinubu ne manyan labaru. Idan hankali ya ɓaci bai kamata hankali ya gushe ba. Ya zama da cewa a ba da dama din gwamnati ba ta da abin da take ƙoƙarin ɓoyewa a wannan magana Duk wanda yake da wani observation yake da wani togaciya ko yake da wata tambaya ko yake da wani ƙalubale ya kawo ya yi har Allah ya sa a warware zare da abawa kuma in Allah ya da wannan doka za ta wuce. bayan karatu na biyun nan majalisa za ta buɗe zauren sauraron ba'asi inda daga nan za a je matakin ƙarshe na amincewa da ƙudurin soke shi ko mayar da shi fadar shugaban ƙasa don yi masa gyara nasura da mailika murar amurka daga abuja najeriya a gaida el hikaya to sashen hausa ne na muryar amurka kuke tare da shi daga nan washington dc yanzu kuma ga ibrahim ya dawo da karashin labaran duniya To mutala kasar Faransa ta fara shiga shekarar 2025 da ƙara rage sojojinta daga ƙasashen da ta musu mulkin mallaka da kuma tasowar wata rigima wadda ta biyo bayan wasu kalamai masu janyo takaddama da shugaba Emmanuel Macron na Faransa yi. Bayan Mali da niger da kuma Burkina Faso da Senegal yanzu kuma kasar wato ta buƙaci Faransa ta janye sojojinta daga kasar ta. Dalilai dai sun bambanta kama daga ƙin jinin Faransa da ke ƙaruwa zuwa buƙatar ƙara cin gashin kai da kuma buƙatar ƙara danƙon zumunci da sauran ƙasashen duniya. To amma tasiri iri ɗaya ne. Thierry Vecolon wani manazarci a sashen nazarin harkokin Afirka a cibiyar nazarin harkokin ƙasa da ƙasa na faransa ya ce There uh, uh, ya ce a bayyane ke cewa manufofin Faransa na dusashewa a Afirka. La shakka janyewar sojojin Faransa wanda kuma a uh, ke nufin ƙarshen kasancewar sojojin Faransa a Afirka al'amari ne da ke tabbatar da wannan dusashewar. a ƙarshe jiya lahadi shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce a shirye ukraine take ta miƙa sojojin koriya ta arewa ga shugabansu kim jong-un muddin dai zai iya sawa a saki 'yan ukraine da ke tsare a rasha baya ga rukuni na farko na sojojin koriya ta arewa da aka kama ba shakka akwai wasu kuma sannu a hankali sojojinmu za su sake kamo wasu a cewar zelensky a kafar x to ibrahim kalmasi garba ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc al'ummomi a yankin birnin gwari da ke jihar kaduna a arewacin najeriya na bayyana farin ciki kan yadda aka sami buɗe manyan hanyoyi da kasuwanni a yankin albarkacin wani shirin sulhu da gwamnatin jihar ta kaduna ta jagoranta da 'yan bindiga kafin wannan sulhun dai yankin na birnin gwari ya kasance a rufe sama da shekaru goma sakamakon ayyukan 'yan bindiga wakilin mu a kaduna isa lawal ikara ya ziyarci babbar kasuwar dabbobi ta birnin gwari daya daga cikin manyan kasuwannin da suka daɗe a rufe amma kuma aka sake buɗe ta sakamakon sulhun inda ya jiyo ra'ayoyin mutanen yankin. sunana muhammadu bello ai muna cike da farin ciki wanda ma ba mu taba jijji ga rayuwa mu tashi mu da filani mu da hausa mu waɗanda mun karu gani mu ga fuskokin ku yau ga muna haɗuwa cikin farin ciki an zanna an yi sulhu da hausawa da filani da waye da hukuma da mutanen daji an zanna an ce do allah a zamna lahiya kuma kowa ya yarda ya ɗauki amana ba ku fargabar kamar wasu suna cewa da an sha yin sulhu a samu ala yanzu kuna ganin ku kaɗan ni ga wannan karo ban samu wannan fargaba ga rayuwata eh, abdullahi roƙi nake daga gunduman bugai da hayan garin mu ba dama ka bi ta karfe bakwai na swahe ko kuma karye shida na yamma amma mun za ka bi ta daga karfe shida na asuba har karye gari ya waye baka da matsala baka da komi na yi ta cin karo da wasu tubabbin 'yan bindigan da suka karbi wannan sulhu lokacin da suka zo cin kasuwa. sunana umar ya yahaya kafin sulhu malam ban aikoton shinci ma ba daɗi yana iya sa musulmi hawa hawaye ba daɗi don saboda rabona da taka kasan gadan ne shi biya ta take amma sai da na shekara goma sha uku ban taka garin gaba sai kwanan ga kun ji fargabar da wasu ke cewa in ba a aje makami ba akwai tsoro yaushe za a miƙa makamai kowa na gari a aje a daina ana na cikin kokari insha Allah in dai aka tafi a haka kullum bi lahi makamai duka sai sun koma goma hannun da suka fito. To sunana Muhammadu Lawali, Lawali ba fashi. Marabina da in shigo ga kasa. yanzu na kai shekara bakwai ina cikin daji zanne to kuma kaga yanzu Allah ya kawo mu ya kawo zaman lafiya to kaga mu gode ma Allah. Alhaji Ibrahim Yahaya. Eh na yi shekara kusan goma ban shigo kasuwan nan ba amma bi iznillahi ga mu dai cikin kasuwa lafiya lau duka kowa yana nan yana ta walwalan shi. Buɗe babbar kasuwar shanu ta birnin Gwari dai na cikin manyan sharuɗan sulhun da aka yi da 'yan bindiga. kuma wasu daga cikin shugabannin kasuwan sun ce an cika wannan sharaɗi. sunana hambali muhammed sarkin zangon binnan gwari gwamnati ta shiga ta fita wajen ganin an dawo da zaman lafiyan da ke tafiya a karamar hukumar binnan gwari kuma akalla a da mota bata wuce ashirin take tashi ba amma yanzu ana samun mota sama da hamsin ko ɗari ma to gaskiya yanzu bamu wata fargaba sunana malam balaraba ibrahim sarkin fawon binnin gwari da kewayenta muna yi ma allah godiya saboda mun shiga wani kanni wanda ke mu kanmu ruwa abin ya kai ga wuya ba mai da kanmu amma Allah ya taimaka gwamnati ta shiga cikin al'amarin ta zo ta bude mana kasuwan nan jinin kowa yanzu ya sauka normal sai dai kuma ɗaya daga cikin manyan tubabbin yan bindigan yankin birnin gwarin da kuma shugaban kungiyar fulani ta ta Allah a yankin sun ce akwai wata matsala da wannan sulhu ya fara cin karo da ita. An so a daɗe muna hanya idan masaya suka zo suka sai shanu sai a hana a ce ba za a fitar da su ba. An sa kai ne suka daɗe hanya. na baban gida kuma ni ne ciyaman na yatti Allah wannan wurin. To gaskiya mun ɗan samu ƙalubale kaɗan na a ce mutane baƙi falake sun zo sun sai kaya wasu tsirarru sun tare hanya. Amma kun ce an tare hanya fa mutum zai tanin Fulani ko. A'a 'yan sa kai na tare hanya amma 'yan sa kan na neja ne gaskiya in dai ba a bar da hanyar nan tangarda ma ta gama samuwa tuni dai shugaban karamar hukumar birnin gwari honorable salisu isa ya ba da tabbacin shawo kan dukkanin matsalolin da ke barazanar mai da hannun agogo baya game da wannan sulhu to alhamdulillah karamar hukumar birnin gwari muna godiya ga allah kwarai da gaske Ah, duk da muna samun 'yan kalubale can da can amma dai za mu ce kashi 70-80 cikin 100 mun samu ci gaba kwarai kun biyo hanya kun ga sauki so garin mu insha Allah za ku iske sauki a cikin shi in Allah ya so zuwa yanzu babu wani kalubale daga ranar da aka ce an yi sulhu Ko 'yan matsaloli wanda ba a rasa ba kuma muna kokari muna manajin nasu ah, mun yi kokari mun yi wani kwamiti da ya kunshi fulani da manoma da masarauta da malamai da mabangaren gwamnati muna bijiro da abubuwan da suka taso na matsaloli kuma muna kokarin insha Allahu maganin su a baya dai yunkurin sulhu da yan bindiga a jihohin Katsina da Zamfara bai yi nasara ba sakamakon warware alkawuran da aka dinga samu daga bangaren yan bindigan dajin a wancan lokaci sai dai kuma da yake wannan ne karo na farko da aka yi sulhu a gwamnatance a jihar Kaduna kuma an ce akwai hannun gwamnatin tarayya wasu na ganin akwai yiwuwar wannan sulhu ya sha bamban da irin sulhun da aka gani a baya isa lol ikara mudar amurka daga kaduna a najeriya To gaida na ikara jama'a kada manta sashi hausa ne na muryar amurka ake tare da shi a nan washington dc ana kuma iya ziyartar shafukanmu na intanet da sauran wato kafofin sada zumunta a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ga kuma shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau ma shirin na musamman ne kan bitar batutuwan da muka kawo muku a shekarar ta gabata ku biyo mu cikin shirin sunana sarrafi hashim gumel masu raro barkanmu da shiga sabuwar shekarar 2025 da fatan mun shigo a sa'a. A ci gaba da kamu muku wasu daga cikin shirye-shiryen da shirin ciki da gaskiya kamu muku a shekarar da muka yi ban kwana da ita. Mun shiga lere a yankin tafawa balewa da ke jihar Bauchi, inda makiyaya suka zargi sarkin garin Jamilu Aliyu Bawa da azabtar da su har ma da batar da ɗaya daga cikinsu, wanda tija mai shekaru saba'in Ahmad Isa. Ƙanin wanda ya ɓacin ɓat Hashim Isa ya faɗi takaicinsu da suke ciki. tun da suka tafi da shi har yau ina zargin wanda ya sa aka kama shi ne sarkin lere na yanzu jamilu kenan dalili na kuwa a nan shine akwai wani lokacin da shi sarkin leren shi jamilu ya kira shi har fadansa kan cewa yana tafatattakansa ya kutuntuma shi a cikin fada wanda shi shekaransa wajen saba'in da bakwai ya kutuntuma shi ya ce zai ci kutuman ubansa har ya kasance a ranan ya sa aka kai shi ta tafaɓalya aka je aka kulle shi yan sanda na tafaɓalya suka kira shaman mete allah na lere wanda muna kiran shi baba suka kira suka ce ga wani dottijo a nan wanda aka kama mun kama shi mun zo da shi a nan amma sarki lere ne ya samu kuma mun bincike shi ba mu ga abin da ya yi ba. Sarki Jamilu Bawa ya ce ya miƙa wuya ga duk abin da bincike ya gano. Kamar yadda kuma kullum nake faɗa ni a ƙasana hmm. cewa duk ran da wani zargi ya bayyana a kaina ina roƙon al'umman ƙasa na su ba mu hukuma goyon baya a yi kyakkyawan bincike a kaina don same ni da laifi kuma al'umma su kwantar da hankalinsu a bar doka ta yi aikinta saboda ko da bayan ba ne a matsayin sarki in Allah ya kawo wani sarki to abin da na yi da kuma abin da aka min zai zama mishi izina shi zai zama mutumin kirki saboda duk rashin hukunci ne yasa muka samu kan ma'alin da muke ciki yan uwan shi suna zargin ni ne na sa aka kama shi to tun daga nan ban sake bibiyan hidiman ba tun da ni ma na zama abin zargi kuma tun daga wannan lokaci na zaman jira ranar da a hukumance da a kira ne a tuhume ne akan haka ni kuma watakila in gabatar da abin da na sani gwargwadon hali abin da ban sani ba kuma ce ban sani ba. Haka kuma shirin ciki da gaskiya ya duba yadda wasu dillalan filaye a yankin karamar hukumar ƙara da ke jihar Nasarawa dab da Abuja ke zamba cikin aminci wajen sayar da filaye ga mutane fiye da mutum ɗaya. Da hakan ke janyo asara har da zuwa ofishin 'yan sanda ko gurfana gaban alkali. Buhari Nusa Kumriya na unguwar maraba na daga waɗanda tsautsayi ya ritsa da su daga wanda suke matukar girmamawa a baya a matsayin malami mai yin addu'a. Irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa an lallaba kura da fatar akuya ne. saboda akwai wani bawan Allah a nan anguwan sabon gari maraba wanda ake ce masa umar garba Hama, wadda a da dai ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai sakamakon zuwa wurin abokina shi yasa ni ma har na biyu masu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki ina ganin sa mutumin kirki to shi wannan aminin nawa alhaji idris dan gwamulo so sakamakon irin shidimar da yake wa shi umar garba adahama dahama sai ya yi masa alkawarin cewa zai ba shi guri umar adahama suna dan harkar filaye to da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo dubu ɗari ku daman muna da labarin cewa a nan garin na maraba akwai mutanen da suka yi kaurin suna irin wannan suna zuwa su samu filayen mutane su yanka su siyar in kai magana kuma sun samo area boys hallaka ka wannan ba abu ne da zai haifar wa ƙasa ɗa mai ido ba ita gwamnati dai uwa ce ga kowa ina so su zo su tsananta bincike akan waɗannan mutane za mu rufe da korafin dr idris musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke ifin jihar delta wanda ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kulle-kulle don raba shi da filayensa biyu da ke bypass zaria jihar kaduna duk da yana da dukkan takardun saye da mallakar filayen dr musawa ya yi zargin wasu na amfani da wani jami'in karamar hukuma ahmed mamu wanda shi ma mai unguwa ne na aska da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci. Ina tattaunawa da mutane kuma su wanda na sayi filin a wurinsu su ma na tuntuɓe su da na ɗauka duk wani abu ne wanda za a iya warware shi da har mun zauna gaban ne martaba amma suka yi mishi ƙarya cewa wai local government ta rubuta musu cewa ba ba filin ta bane wanda ƙarya ne. Ƙarya sarkin kudi ya yi ma mai martaba saboda bai nuna mishi takardar Mai martaba sarkin zazzau gaba daya Eh mun zauna su uku a wurin mai martaba sarkin zazzau. Amma ah, Idris maimakon zan ba da shawara ka ce sarkin kudu ya yi magana da ba gaskiya ba ka ce dai sarkin kudu da ya faɗi magana da kai baka amince da ita ba. Eh haka ne ban amince da ita ba to amma ka san irin sha'ani na sarauta mu eh, ba mu san ya suke tafiyar da abubuwansu ba. Ya ce loka gama sun rubuta sun rubuta loka gama loka sun ce ba wurin su bane sannan kuma waɗanda na na rubuta petition ne ma mai martaba sarkin zazzafi ma ma'aikacin karamar hukumar da aka ambata a wannan takaddama shine Ahmed Mamu wanda shi ma mun tuntube shi domin jin nasa bahasin abin da ke faruwa shine ni na kasance jami'in eh, ma'aikatan ayyuka na karamar hukumar zare a da to kai ritaya yanzu yau a ba ritaya ba tun da lokacin da aka fara maganin ina zaria amintan sa zan koma kobo lokal gaman kenan sai eh, hakin birni ya kira ni tun da ni ina ina mai anguwa a barin a zariya kuma e kai kanka mai anguwa ne yawwa da ya kira ni sai ke ce min ga wani takarda wani ya zo mishi da korafi tana da gima da wani sarkin anguwan bisa sai na ga shi Idris da shi da wani abokin shi Bashari. Bashari shi ne ajimi sai ni umar kada allocation da certificate a haɗe. Da wannan allocation da ke ciki sai naga allocation sunan daban, certificate kuma suna daban. Sai na ce to kai na ce ran kai da to zan je duba. Saboda a wancan lokaci ana cikin maganin sai aka mun na ce maka ina aiki lokacin a Zaria. Hmm. Na je na samu akwai shi wannan wuri layout ne da gwamnati. An raba shi 1979 zuwa 81 82 83 da ɗauko wannan lokacin wannan layout an raba shi da siga guda uku ne a lokacin goma layout ana yin shi za a baka allocation paper akwai register book da aka yi na register duk wanda ke da fili a wajen za ga da sunan shi da numban shi da sunan plotin numban da aka ba shi da akwai numban certificate din shi da sign din shi ma da ya karɓa na wancan lokaci kana ji na ko Kana ji sosai malam yawa na duba wannan allocation tashin farko abin na kan yi an zo da irin wannan magana mukan duba allocation a register da daga nan me wani mataki ka ɗauka malam mamu kan abin yawa abin da dauka shi ne ai ya kaji tambayar da yamin hakimi ga dole ba shi amsa abin da na gani na duba bu ban ga sunan ba amdan nan ba inda certificate ne zo da shi daban allocation daban sai an canjin suna allocation sai an baka allocation ka samu certificate To da na duba shi allocation din ban ga sunan shari'a sai na ko kima certificate din. din mu shi allocation sai ɗauki certificate din duba kuma duka rijista din babu sunan shi a ciki. Sai na faɗa ma hakimi. ne sai ce ah to in taimako za ka iya mutum sai to nan kai mu je zan ga da kuma ma in ce wani abu. Kafin ce? Ya mm. ɗauke ni muka je waje. Wajen na je na gani sai na ga yana karkashin eh, takardar shi yake dauke da shi na zariyar yana dauke da bypass road bypass road din nan kuma yana can gaba shi inda yaje ke maganar filin shi zariyar road ne kuma karshen irin haraba na reserve na dutse na dutse reserve na dutse kamar ce ne mm. bin cikin magana sai ce to wannan abu ranka dai abin da ke faruwa ne ban ga sunan shi ba amma ga abin da na je gani ma inda ma yake magana a plan din da yake magana inda ya je ba nan wurin ya je ba amma ce mutum nemi shawara. Shawarar da mamu ya bayar ita ce a raba filayen gida biyu domin mutanen da ke da kaddama kowa ya ɗauki guda don a zauna lafiya. Matakin da daga baya, Dr. Musa ya ce san bai amince da shi ba. masu raro ƙarshen bitar shirye-shiryenmu na musamman na shekarar 2024 da ta gabata kenan. tare da fatan ci gaba da kawo muku wasu sabbin shirye-shirye a wannan sabuwar shekara ta shekarar biyar. sai a kasance da shirin ciki da gaskiya a kowane shirin safiyar ranar litinin ko kuma azir shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com za a samu shirin karkashin shirye-shirye godiya ta musamman ga nasiru adamele kaya da dukkan wakilan sashen hausa da ke taimaka don ganin nasarar wannan shirin. daga nan birnin washington dc nisar filhashin guma ke cewa mu kasance lafiya To a gaida dan mutan gumel da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice mala Iro. To a takaicin murtala zuwa jiya lahadi alamomi na nuna cewa cikin 'yan kwanaki masu zuwa ana iya cimma tsagaita wuta a yakin isra'ila da mayakan hamas da ke gaza ciki har da sakin sauran mutanen da mayakan ke rike da su bayan shafi lokaci mai tsoho ana rashin nasarar yin hakan ministocin harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar tarayyar turai eu za su gana a ƙarshen watan janairun nan don tattaunawa kan batun ɗage takunkuma kan siriya a cewar babban jami'in aiwatar da manufofin kungiyar ta eu jiya lahadi a riyadh a gabanin taron jami'an diflomasiyya na gabar ta tsakiya da yammacin duniya da kuma sabon ministan harkokin wajen syria To masu saurare a nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi karfe 8 na safe agogon Najeriya za ku ji maimacin wannan shirin. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma dadi balawe da ya tsara sautin shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu tayib zubair murtala faruk sanyi na ne ke muku fatan alkhairi ma'assalam.